bismillahir rahmanir rahim a wancan karatu karshe karshen shi yace wa kullu mai risala ko a duba a gani yace wa kullu in fasidin fa zamanuhu al-ba'i haka ne ko duk wani ciniki batacce to me sai da kaya shi zai biya mun yi bayanin cewa mutum ya je sai kaya sai ya zama ƙulla kasuwancin shari'a ba tare da shi ba kamar kila ya sai da kayan ne lokacin ana hudu ba ko kuma ƙila an samu jashi, ko an samu garar ko an samu kaza an dai samu wani abu wanda a kasuwanci ba a yadda da shi ba aka kulla cinikin a kan shi to in shari'a ta ji sai ta turo 'yan sanda sai a bata kasuwancin to kuma sai aka yi sa'a lokacin da aka sai kayan kai kayan baka karba ba yana hannun mai sayarwa to da manuhu albai a nan wurin mai sai da kayan nan ya ɗauke kirga kuɗinka ya baka ya riƙe kayan shi kenan magana ta ƙari an gane ko shine biya na kan mai sayarwa ne dama an yi sa'a mai saye bai mai ba bai karɓi kayan ba fa in qabadahu al-mubta'u fa damanahu min al-mubta'i min yawmi qabdihi in ko mai sayen ya riga ya karɓi kayan ya tafi da shi to sai ya biya an ce yau je juma'a kun sai da kaya kaza liman na hudu ba ko eh to ai shari'a ba ta da wannan ba so haka wannan shari'a an bata ai wannan kasuwanci an bata shi hukuma ta bata shi to a nan wurin shi wanda ya sai kayan sai ya samu wanda ya sai kayan a wajen shi ya maida mai kuɗi ya ba shi ya damanuhu ya biya shi kuɗin shi ya damai da kuɗi shi ya rike kayan ha yaya aka yi me ya ba da kayan aka shi me ya ba da kuɗi ne aka shi mene ne aka ba shi kaya to sai ya dawo da kayan sai a ba shi kudin shi fa'in hala su kuhunan ne mushkilan take nan ne wannan yin bawa laimin magana in kasuwan ya canza fa kayan da ya saya lokacin da ya saya naira dubu ɗaya ne matsalan ƙila kasuwa kasuwa ce take ci sai hukuma ta gane cewa an kulla kasuwancin ba daidai ba aka ce to a bari sai sati mai zuwa in ya dawo to kaya a kasuwa zai yiwu yadda aka da yau wannan satin sati mai zuwa ba haka za a saida ba zai yiwu kuma kudinsu daya zai yiwu kayan ya sama zai yiwu ya kasa shine fa in hala su kuhuto yaya za a yi aw ta gayyara fi badanihi ko kuma abin da ya saya ya canza jiki kila ya sai sa ne ko ya sai rago ko ya sai akuya shi mai saidawan wanda ya saida mai gidan shi ba abinci ne dama shi ma abincin da zai ci ne ya gagare shi balantana abincin da zai ba akuya ya gunguro akuyan ya koyi gunguro san ya kawo kasuwa shi ya koke dabban ta kode ta ma ta koke wannan ko da ya saya yana zuwa gida Allah ya tamke shi ga magunguna ga likitoci dabbobi ga allurai ga menene ga abinci mako ɗaya din nan ko biyu shi kuma sai yana da bukatan ya sayar sai dawo da ita kasuwa kaga an yi sa an dawo da kayan ai amma kuma ta rafi budunihi sai ga shi an zo da shi bayan sati biyu ƙila ma kai wanda ya sai kayan bai dawo da kayan ma bayan wata uku duk zai yiwu don ana na ana jiran shi kasuwancin nan sai hukuma ta bata shi fa alaihi yau yawma qabdihi wa la yuradu to ba za a warware cinikin ba fa alaihi hu qima za a bi yawma qabdihi ran da aka kama wa la yurduhu ba za a warware cinikin ba nan ne wannan yayi tambaya yace shi wannan fa karatun bai fita mishi ba idan sai dawo da akuya ko sai dawo da sa sa ya yi ƙiba aka ce eh toron da kuka kulle wannan kasuwanci bai yi ba kun yi laifi kaza kaza kun karya shari'a saboda haka wannan kasuwanci ba ya da shi buga shi ka dawo da akuyan sai ce to ai yanzu ku kalli wannan wannan san lokacin da na saye shi kaza ne yanzu kuwa wannan san kudin shi ya kai kaza to nan a nan wurin ku zai zama lahu ko alaihi lahu ko alaihi a nan wurin za a yi musanya ne asalin son ba na wancan ba ne to za a kalli kiman wannan son a yanzu za a kalli kiman wannan son a ce to yanzu wannan son ya kai nawa sai a ce yanzu wannan son ya kai dubu ashirin da nawa ka siya dubu goma to ba shi dubu ashirin shi kuma ya dawo maka da dubu goma ka da ya sai dama ka je ka ci da sa kuma ka biya kiman shi ka faɗi ba ku gane ba fa to ai malamin makarantar duk malamin ne mu ai karatun da aka gane a san shi idan kuma barin kai karki sai mu sake maimaita shi idan kuma lokacin da ka saye shi a wurin mai sayarwa dubu goma ne yanzu kai ma da ka je gidan ashe ta rikice maka ma ba abinci sai ka da shi ko kuma ko ya ci abincin dai harkar kasuwa ya kari yanzu dubu biyar yake to kwala huki mutu baya in nan sai bashi dubu biyar shi kuma sai damu shi da dubu goma shi da ya saya zan maimaita mutum ne ya zo Allah ka taimake mu wanda ya oh, in a ah, kasuwanci da wahala yake wani karanta mu larabcin bayan hala ne karanta mu larabcin ustaz askar cucila ustaz bayan hala su suquhu idan kasuwan abin ya canza bari mu yi kila da hula na Allah ya da za a gani yanzu fa in hala suquhu idan kasuwan kayan ya canza ga kuma cinikin fasidi ne cinikin ya riga ya lalace ga 'yan sanda sun zo sun ce sai sun canza sai an rushe wannan kasuwanci sai aka ba ka iska kayan ya canza to bari mu tsaya akan hala su suquhu hula ce gata sai na zo wurin mai saye ce mushi nawa wannan hulan ya ce naira 500 take a ce to shi kenan 500 take ya eh, to ga 500 dinka sai na karba sai aka gano mun yi cinikin da ana hudu ba misali da duk sauran harkokin da abin da fuskokin da shari'a ba ta yadda kula ciniki a kai ba sai aka ji labari ai na zo na sai hulan 500 kuma lokacin ana hudu ba ne to su 'yan sanda su ɗauki na da sunan wanda ya sayar a ce to an ganin aka lalle a yi magana za a kamo ni sai na ba da wannan sai na da wannan wuta kamar yadda ce mun riga mun samu matsala ne aka bar mana addini a hannunmu ba hukuma ce to shi kenan ran kwazam sai aka ganni sai aka ce kai hulan nan ka dare ita sai na ce ai wannan hulan yanzu ma tana sokoto ko tana binnin kebi aka ce to ka je ka dare ita sai na je na da hula sai aka ce to wannan hulan yanzu ba 500 take ba 1500 take to a wannan lokacin hulan za ta zama nawa maimakon da ni ke da kuɗi shi ke da hula to yanzu zai zama ni ke da hula shi ke da kuɗi to amma wajen biyan ƙima za a kallatin da kala su a lokacin sai a ce min wannan kasuwan wannan hulan yanzu nawa take sai a ce 1500 take to yanzu in biya shi dubu da biyar na sai kula shi kuma da launar sai ya hannun shi ya ba da ɗari biyar ya ciri riba ya ni kuma na sha wuya yanzu kaya na ne ni zan riƙe kayan amma kuma wuya zan sha to ko kuma sai na iske sai aka iske a yanzu hulan ma ta kare ɗari biyu take hala su ƙudan kasuwan ya rikice ne to a wannan lokacin idan na zo to kai ba zan maida mai bulle shi ba saboda lokaci na riga na karɓi kayan abin da ya sanya ba za a bai da ba za a warware cinikin ba na riga na karɓi kayan kuma kasuwar ta canza da da na karɓi kayan kasuwar bata canza ba zan ba shi kayan shi ne ba ni kuɗi ya fi sauƙi hmm. inda rigiman take kasuwan kuɗin kasuwan ya canza to a nan wurin ba zan dawo da kayan ba ya zama da shi ne mai kaya ni ne mai kuɗi yanzu na zama ni ne mai kaya shi ne mai kuɗi to amma kuma kuɗin shi zan damu da shi a'a yaya kasuwa take a lokacin idan ɗari biyu ake sai da hula a lokacin sai a ce to kai to yanzu wani hula ɗari biyu ne ba shi ɗari biyu sai shi ɗari biyu shi kuma da nawa na saya sai ba ɗari da biyu shi kuma ya sha wuya to shi ne gaba sai ce mai au ta gayyara fi badani ko in dabba ne sai dabbar ta canza shi ma irin wannan za a yi na na sai sa a wurin shi yunwa shi kan kashi yunwa ta kama shi ba ma maganar dabban ba ya kawo dabban ya saida ne ma ya shi ya sha ya samu abincin da zai ci a gidan shi ya zo da dabba busasshe sai na tafi da shi kuma kasuwa ci take kila sati sati ko sati biyu da na je ma ban dawo ma ni gashi ne yan sanda na nema na mun yi kasuwanci ba daidai ba ana hudu ba misali ne na bayar da bangaren hudu ba sai da sai ganin bayan sati uku ko wata biyu sai gani da sa, na zo shi ne ta gayyara fi badani sai ga sa mulmul kasu wani in yi rike dabba sati biyu ma sai kaga alama balanta na wata ɗaya ko ta biyu ko ta uku saboda ya san kiwo ya san magani ya san da abinci saboda haka da na zo sai aka ce kun kulla kasuwancin nan ba bisa daidai ba saboda lokacin ba a yarda a kasuwanci ba saboda haka hukuma ta bata wannan kasuwanci to a nan wurin shi ma ba zan dawo da shi ya na zama ni ne mai sa shi ne mai inda zan ci wuya ba na je na ba shi abinci ya yi ƙoshi ba <laughs> ce to wannan son lokacin da ka saya duka nawa ka saye shi Ke dubu hamsin na saye shi yanzu ya kai nawa dubu ɗari da hamsin to ina mai sai da kaya ga shi to sai kirga mai dubu ɗari da hamsin ba shi shi kuma sai damu da mai sai damu da dubu hamsin na sha wuya biyu na rike dabba na ji da shi gida na bashi abinci na bashi ruwa na bashi magani ya yi kiba kuma na zo na kara mai zai ne hukuma za ta karɓi son ta sai ta ɓata ciniki sai ya biya shi ko kuma ni ma da na je can sai abin dabba ya ƙara lalacewa da na dawa da shi sai aka ce wannan san da gaza ya dubu hamsin sa diyar da ya kotse shi ka ce x ya kama shi wannan sa ayin biyu ishirin ba shi ke nan zai rika sana sai ya kirga dubu ishirin sai in ba shi ni kuma nawa na saya zai damu da kuɗi na gaga ya sha wuya wa in kana min mayu zanu ba a kalla hanyar zai karatun bai fita ba ba a gama shi ba ya ce amma idan ya zama kayan da aka kulla kasuwancin kuma hala sukuhu kasuwancin shi sai ya canza ya zama abin mimma zanu abin da ake aunawa ne kaga kaman ba hula ba kenan kaman masara dawa gero irin waɗannan abubuwan abinda ake aunawa ne a yi zauna auyu kalu ake auna shi da mudu ko kilo falayar ya misalar hoto a nan wurin don hala so kuku ba za a yi maganan kuɗi ba misalin shi kawai za a dawo da shi a nan wurin za a zo ne a ce to kai ka sai masara kun sai masa ka sai da mashi masara lokacin ana hudu ba hukuma ba ta da wannan kasuwancin ba shari'a za ta ta da wannan hukunci saboda haka mai kasaya um, masara ne tiya nawa tiya goma ko buhu nawa buhu goma ko buhu dari ko a ruwan hukuma da yanzu nawa ake sai da masara da dari biyar ake sa da dubu ka shiga cikin kasuwa ka samu mishi masaran shi mai aure irin ta ka ba shi abin shi kuma ba kudin ka saboda shi wannan na awo ne abincin da abin da ake auna ne ko kilo ko kilon nama ko kilon wani abu an gano wannan ko shi in shine kai me sai wanda ya sai kayan zai je nemo mu me saye ne irin shi in ya nemo mushi irin shi sai ba shi abin shi sai ya dawo da shi amma wannan ya shafi abin da ake aunawa ne ko mudu ko kilo amma me sai ce wala ya futun riba'a hawalatul aswaki hawalatul aswaki canjin kasuwa da muke magana a kai wala ya futun riba'i bai shafi filaye da gidaje ba banda gidaje da filaye ka ce inda kasuwa ta canza mataki uku yake da shi idan gida ne aka saya sai aka yi cinikin gidan ciniki ɓatacce wadda shari'a ba ta yi da shi ba ciniki ɓatacce wadda shari'a ba ta yi da shi ba ko fili ne aka sayar wadda shari'a aka kuskure ba shari'a ba ta yi da shi ba sai 'yan sanda suka zo za ta da cinikin to a nan wurin gidan ya yi ƙara kuɗi bai ƙara kuɗi ba ya aka yanda ka ƙulla haka za a raba shi kuɗi ka ba shi ya baka fili kuɗi ka ba shi ya baka gida gidan shi za ka mai damai ya dama da kuɗinka ba ruwan kowa yanzu da lokacin da ka sai wannan fili filin nan miliyan ɗaya ne yanzu ya kai miliyan biyu ko miliyan biyar ko ya dama dubu ɗari hudu ba ruwan kowa ina filin shi ga yana mai damai abin shi ina gidan shi ga yana mai damai abin shi ina kudin shi damai mai da shi kenan in ka cire gida da filaye ka cire abin da ake kilo ake auna shi kilo da mudu um, kilo eh kilo da mudu abin da ake aunawa dai kilo ko mudu to duk sauran kayan ciniki hawalatul aswaqi yana jefa mai sayin ko mai sayarwa cikin wahala to ko shi ma abin awon ne ko kilin ne shi ma za a iya shan wahala amma wanda zai sha wahala mai sai mai sai zai iya yiwuwa ya je yiwuwa yanzu iske ya tashi to nan zai je su waɗannan buhunan ya kawo kuma kuɗin da ya saya na asali shi mai sayarwa zai bashi kaga shi a wannan gaban ya bashi ƙila kuma ya yi sa'a kayan ya tashi sai ƙara cin riba in kuma ya kuskure dama kasuwa samu ne ko ka samu ne ko a samu a kanka an gane wannan ina ga dan ya yayi amfani wala futu salafun yajurru manfa'atan um, bai halatta salaf bashi ya yajurru manfa'atan nan wurin hannu ce kana ya kara ma ce ka ce au ziyadatan duk wani bashin da in ka bada zai rika kawo maka wani amfani wanda ka bashi bashin rika ganin girman ka yana aiko maka da wani abu a cikin wannan abin kila kayan miya ne kila kaza ne kila manja ne kila kaza ne kila kaza ne ya rika tuna kai ka bashi bashi yake jan wannan jali rika kai kuma dama kayi ne ko in ka zo da wuce ka daga shi salamu alaikum ya ganka ya dan kuma maka da wani abu ba wannan bashin ba a so haka nan ziyada ka ba da bashi kana so in za a dawo maka da kudi a ƙara maka wani abu wala ya juzu bai'un wa salafun ba a so a rika hada bashi da ciniki a yi su daban-daban domin in ka zo mutum ya ce zai sai da maka ya kuma zai baka bashi shari'a ba ta da wannan ba saboda ta bashin da kake hangi za ka samu a wajen shi ya yanka ma kayan shi kuɗi yadda ya ga dama kuma kanan za ka saya ka haƙura amma a yi daban-daban zai baka bashi kaɗai ko kai za ka karɓi bashi kaɗai a wurin shi ka yi mishi request na bashi ne kaɗai banda maganin sayan kayan shi duk da ƙila in ka karɓi bashin cikin kuɗin bashin akwai irin kayan da yake saidawa misali yana sai da zannuwa ko yana sai da wani abu ga sallah ya matso kana son ya baka bashin dubu hamsin wani to ina so da Allah ka bani bashin dubu hamsin shi kenan za ka tsaya a haka amma kai a zuciyanka bayan wannan kuma kana so yi siyayya kuma cikin kayan siyayyan har da irin na shagon shi to kada ka gaya mai ka ce ina so za ka bani bashin dubu hamsin zan ɗan yi sayayya ciki zan ɗan sayi sayi kayayyaki a shagonka ta in ya yanka bashin ya baka waɗannan kayan ya yanka musu kuɗi ka kasa tayawa shi kuma ya gani in ka kisa sai ya ce oh, oh, kai duniya ne mutane ba san Allah nan na bashi bashi amma ya kisa yan kayan a waje na nan ko kira ka shirya mai cuta ne wannan kayan kaza ake saida kai kuma ka kara mai kuɗi wato kenan kuɗin da ka bashi tun yanzu ka zuke abinka kuma ya zo ya biya ka amma ka zo bashi na zo nema kai kadai kai kasan kana da matsalan kuma sayan kaya kada ka buɗe mishi ina son bashin dubu hamsin sai ya lale maka naira dubu hamsin ya baka a rubuta ga shaidu ga komi sai ka ce to kai aiko ciki amana zan saya wallahi hadda zannuwa nawa ne zannuwan nan ya ce dubu ɗaya a ɗari takwas takwas baka sai da wallahi in je kasuwa in je in saya bina shi nan shari'a ta yi da wannan is clear in ba ku daidaita ba kada ka kuskura ka je ka aibanta shi shari'a ta ba shi wannan za mu ta yi dama a haɗa ba saboda zai wuya ba za a cutar da wani ba wa kadhalika ma qarana salafa min ijaratin aw kira'in irin wannan misalin na kasuwanci haka yake shiga a bangaren kwadago ba za a hada kwadago da bashi ba ba za a hada haya da bashi ba ba ana nufin ba a haya bashi ba kana neman abu kaza a wurin mutum kuma kana neman bashi kana neman kwadago a wurin shi kana neman bashi kana neman haya a wajen shi kuma kana neman bashi zaka sai kaya a wajen shi kuma zaka karbi bashi a hada su biyu to ba yadda ba wa salafu jaizun amma fa bashi halas ne dan kada <laughs> kamar mai risala yana so ya dawo da kai cikin hayacin ka kada ka ce to ko bashi ba kyau ne a'a jaiz ne fi kulli shay'in akomi illa fil jawari sai dai banda yangu ba a ba da bashin ku yanga mace don kada wanda an shi bashin ya je take ta yi jima'i da ita wa kadhalika turabul fiddati haka ne ko malam habibu ya karanta yace wa kadhalika turabu al fiddati haka nan ƙura na azurfa ko na zinare shi ma abin nan ba a ba da shi saboda kasan masu ƙira ƙarafin suna ɓaɓɓallewa masu ƙira zinare ƙarfin na ɓallewa masu ƙira azurfa ƙarfin na ɓaɓɓallewa to idan ya ɓaɓɓalle ya faɗi ba yadda a karɓi bashin turbayan ba sai dai a ɗauki turbayan a tankaɗe a gane yawan iyakan abin da aka baka bashin yawan zinaran ko yawan azurfan don kana iya kallon yawan tarin karfan da aka tara da yawan kiran da aka yi kace kai gaskiya aka tankada wannan wato abinda za a samu wanda ya karere ai zai kai tiya goma ta kawai ba an yi sa'an kila bai karere yan ba ka tashi da tiya uku ba sha kaga ya zama garar zai yi wa kuma a samu kuskuren kiran ma ana ai mashi kiyasin tiya goma za a samu na kareyyen karfan a samu karyayyen karfan tiya goma sha biyar ko tiya ashirin wanda daga karke da an sake haɗa shi aka narka shi za a sake fitar da wasu abubuwan alherin kuma an gane ko saboda aka wato wannan kuran ba a yarda ba a yi hakuri a tankaɗe ta in aka tankaɗe ta a cire tsuran karfan da ya saura shi kenan sai a bada to sai mu karanta layi biyu kawai sai mu tsaya wala juzul wadi'atu min ad-dayni ala ta'jilihi kai kai kai ainihin karatun yake wala ta juzul wadi'atu ba a yadda mutum ya rage wani abu ba mina daini na bashin da yake bi ala ta ajilihi don za a gaggauta biyan shi ka ba mutum bashi sai ya ce to ka yi haƙuri bashin nan mun yi da kai sai watan wani wata ake yanzu eh, sha'aban ko ko kuma watan ku jan wata jan wata wanne ne masu karba ta taga april ne ko yawa kun yi may eh, june ito ba may ba june za ka biya sai ka ce don allah yanzu azumi ya kama da sallah ka taimake ni ba shi na nawa nake ka dubu ɗari ne ka bani dubu saba'in kawai na ba sauran kawai ka biya ni yanzu ba sai ka an je jun ba to ba yadda ba an gane walatta akhiru bihi ala ziyadati fihi ko kuma a samu jinkiri da bashin alal ziyarati a akan za a yi ma ƙila ka bashi dubu ɗari bashi kun yi da shi wannan watan zai biya sai ka ce mashi wallahi yanzu so ta fara buɗewa yanzu sai zannuwa ake siye da yadudduka da shadudduka da mai da waye ko ko kayan abinci yanzu su an fara siyan kayan abincin azumi wannan bashin yanzu in na biya ka shagona zai ƙasa. ka banni da kayan ka da kuɗin nan ka bari duk in an gama hidda an fice sallah zan kara maka ma dubu talatin to ba yadda ba a biya yanzu wala ta'jilu ardin haka nan gaggauta biyan bashi amma na kaya ba na kuɗi ba ala ziyadati fihi hmm, wato gaggauta biyan bashi na kaya ala ziyadati fihi akan za a yi ƙari idan kana min bai in ka in in kayan na kasuwanci ne wala ba sa bi ta'jili zalika min qardin amma idan bashi da bashi ne babu laifi in kana ziyaratu fi sifa in ƙarin da aka yi a cikin sifa ne tsakani da Allah a cikin karatun risala wannan yana daga cikin wurin ne ko ina wahala wannan laifi ya kawo amma nau'in kasuwanci goma sha biyu ya je ya fara ya fada cikin abin da mai shari saliki yake yi ne shi ma ya dan kwabo ne daga littafan sama wannan kasuwanci goma sha biyu ya hada shi biyu guda galibi idan za a yi wannan karatu sai an shirya mu wannan laibin amma bari mu haska shi wato kullum kasuwanci ne gashi kala goma sha biyu amma haga layi biyu ya kawo shi in ya fita yau to in bai fita ba sai mu bai shi na ya karkace ko da ke ma duk 'yan kasuwa ne na menene amfanin yafe musu ga karatun da ya hada mislu na kadar mislu dunal ajali mislu ila ajali nafsihi mislu abu uda min ajali nafsihi aqallu naqadan aqallu duna al-ajali aqallu ila ajali nafsihi aqallu abuda min ajali nafsihi aktharu naqadan aktharu duna al-ajali aktharu ila ajali nafsihi aktharu abuda min ajali nafsihi wato karatun ah, wannan misulu na kadan ne gidan kasuwancin da aka yi aka biya ne ko kuma akwai ɓangaren da aka biya wannan aqallu na kadan ne wannan aksaru na kadan wannan mithlu na kadan misalin ka sai kaya mu madauki yadi ka sai yadi dubu goma naira dubu goma yadi goma ka kirga naira dubu goma ka ba mai yadi ya dauki yaki goma ya baka ya dambe yadin mithulu na kanan ke kai kuma sai bukatan yadin ya taso sai ka wajen shi ka ce ina yadin nan da na sai da ma yadi goma dubu goma ya ce gashi ce to ka yi hakuri ga naira dubu goman ka ka bani wannan yadin guda goma shi ake ce ma mithulu na kadan wannan cinikin ciniki ne me hukunci shi shine za mu magana a nan wannan laifin, sai mithlu dunal ajali duk a gidan na kadar nan kuma ya tashi ya tashi daga kabiya an ka nan mithlu dunal ajali ka zo ka ɗuga mai yadi yadi goma naira dubu goma ya saya amma ya ce maka zai saya bashi ne bai da kuɗi saboda haka sai ka sai da mai naira dubu goma bisa watan gobe da kwana goma mutum zaba a goma goma magani naira dubu goma ya ji goma watan gobe da kwana goma zai biya ka da ya karbi kayan ya tafi sai ka kana da bukatan kayan sai ka je wajen shi ka ce ina kayan da na baka bashi yadi goma nan wanda za ka biya ni watan gobe da kwana goma ku ce gashi to ka yi hakuri na saye shi a naira dubu goma kai sai ka biya shi kudi sai ka karɓo shi bashi afuwar sai ka ce ina da buƙatar shi amma ni ma ba da kuɗi ka bani shi bashi zan biya ka dubu goma ka amma ni watan gobe da zaka biya ni kai da kwana goma ne ni da kwana biyar kaga dunal ajali mithlu dunal ajali can kun yi hannu da hannu ne kudi da kudi nan bashi kuka yi bashi ya karba kai ma bashi ka je ka karbo inda halatta ka bashi bashi ai halatta kai ka ci bashi a wajen shigo to kai ma ka je cin bashi sai ka ci bashin wannan kayan da ka sai da mai bashi amma bambanci kudin ɗaya ne amma kai za ka biya shi kafin wannan ajalin shi ne dunar ajali amma duk babin mithlu ne don a mithlu ake sai kuma wannan shi ma mithlu ne mithlu ila ajali na su kai ma sai kana da bukatan wannan yaki goma ga shi ka riga ka sai da mai shi ne naira dubu goma watan gobe da kwana goma zai biya ka shi ka da mai kai ma ka zo kana da bukatan wannan kayan bashi ka da sai ka je wajen shi ba bashi kuma kai sa'a kai ma kirdadin da ka yi watan gobe da kwana goma nan ne za ka biya za ka iya samun sai ka ce to sai da maka wannan yadi bashi sai watan gobe da kwana goma za ka biya shi kuɗi dubu goma shi na yadi goma shi kuma wannan mislu ila ajali nafsihi sai na ƙarken mislu abu uda min ajali nafsihi ya zo ya karɓi kayan bashi yadi goma a kan naira dubu goma watan gobe da kwana goma sai lalura ta kama sai ka je wajen shi ka ce kana son yajin nan da ka sai da mai ko duk wani kaya ma kuma da misali da yaji da ka sai da mai naira dubu goma watan gobe da kwana goma ya baka shi bashi kai watan gobe da kwana goma sha biyar kake sa da ka samu kuɗi insha Allah za ka biya shi kuɗin shi an ji wannan to sai na biyu an rike wannan mala habibu a cikin wannan gidan wanne ne kai a ciki za mu saka da mun dawo sai mu rike ka mu samu mutum hudu a samu mutum hudu don na ga alama muka shiga gidajen sha biyun nan wani kafin a sha na biyu ma shi an shanye hadishi a ciki ah, a samun mana mutum hudu mala habibu ne na daya misalin na kadan ya siya ya biya an ba shi kaya ya yi. a malam haruna ko to malam haruna misalin dunal ajali ya ba da kaya an an karfi kayan shi an yi cinikin bashi an karba bashi shi kuma bukatan kayan ya taso gare shi sai ya je wajen mai kayan ya karbo bashi amma shi zai biya bai kai ajalin wancan ba shi wancan nashi watan gobe ne da kwana goma shi kuma da kwana biyar sai na uku amma man na uku wani ne na uku hmm? mala abdullahi to ila ajali nafsi haka ne ko ah, ila ajali nafsi biyu ya sai yadi an zo an sai yadi a wurin shi yadi goma naira dubu goma watan gobe da kwana goma mai yadi shi kuma yana da bukatan shi yanzu sai ya je wajen shi ce don allaka na ina son sai wannan yadi bashi ni ma sai watan gobe da kwana goma nake sa ran samun kuɗi saboda haka sai ya karɓo yadin sai sai da mai ya dawo da shi a bani na wuri malam haruna to malam musa malam musa ma fara mai baki malam musa ba na raba mai baki to kai malam yau kai ka tsanta bangaren kudin ba in duk jera mana bashi to mislu abuda ila ajali nafsi mislu abuda ila ajali nafsi da la kurki kumulan nan ina ga zamu goyi a nan ma dai kawai mako mai zuwa sai mu shiga tsakiyar nan kada shiga tsakiya zama dan tsakiya dan wuta sama ta rikice kasa ta rikici in muka zo mako mai zuwa sai mu yi wannan da wannan sai mu hada sai mu yi counseling wani rubutu yayi kaga layi ya rubuta karatun da ke cikin nan yana da yawa na gaya muku a cikin babin karatu in ka cire gado ba wanda ke kasance wahala kasance wahala gare shi kowa ne kawai sai ce da sai da kuka wai shi ya iya sana'a amma kasuwanci wahala gare shi kuma shi matsalan kasuwanci in ka ci harama kasuwanci riba baka ci ba zan bi harbin min Allah wa rasulihi kai shirin fada da Allah da manzon sa ne ran tashi alkiyama saboda haka ba karamin hadari bane a rike waɗannan yanzu na ɗaya malam habibu ko na biyu malam haruna na uku malam abdullahi na hudu malam mustapha mako mai zuwa ku za ku fafata da ni da ku za mu fafata shi sai mu fitar sai mu sai mi kansilin a cikin wannan tebur din amma dai a kokari a rike tebur mu bar shi kawai karata a haka wa alaikum salam malam habibu ai na'am wala biyu ne hmm.